Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يموت صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Ma sauraro barkanmu da saduwa da ku daga nan hausa radio biyoci da ke karkashin hausa tv daga birnin tehran jamhuriyar musanci ta iran mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na farko a wannan safiya ta asabar da fatan an tashi lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da ya dalla cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su sai kuma shirin nan na kuna masu sauraro daga nan sai duniyar mu a yau sai kuma a ji mu leƙa iran sannan mu karkare da afirka yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya.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

a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu sai a ga zama domin aji labaran duniya tare da Tahir Amin Raji. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Iran Time Milli ta lallasa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Wales biyu da babu a gasar ƙwallon kafa ta FIFA Qatar 2020. shugaban kasar turkiya ya sha alwashin shata yanki na tsaro kasarsa akan iyakar kasar da kasar syria sannan za ku ji cewa kasar ghana na shirin fara sayan man fetur da zinari da take da su maimakon dala amurka yanzu kuma ga cikakkun labaran a jiya juma'a ce kungiyar kwallon kafa ta kasar iran timimili ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta wales da biyu da ci biyu da babu a wasanta na biyu a gasar kwallon kafa ta fifa 2022 da ke gudana a hali yanzu a kasar qatar tashar talabijin ta first tv a nan tehran ta bayyana cewa tiba milli ta sa kwallo na farko a ragan wales a minti 99 da fara wasa sannan ta sa na biyu kuma da minti 101 a jere nasarar da tiba milli ta samu dai ta sa kafafen yada labarai masu adawa da jumhuriyar musulunci ta iran suke nuna bakin cikinsu da samun wannan nasarar sannan sun fito fili sun nuna bacin ransu da hakan a yayin da mutanen ƙasar iran kuma suka fito kan tituna suna murna da kuma daga tuta ƙasar kan wannan nasarar shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan ya sha alwashin shata yanki mai aminci akan iyakar ƙasarsa da ƙasar siriya don kare yankin kudancin kasar daga hare-haren kurdawa 'yan tawaye na ƙungiyar pkk tashar talabijin ta press tv nan tehran ta bayyana cewa shugaban ya ɗauki wannan matakin ne bayan wani harin ƙunan bakin wake da aka kai a birnin istanbul a makon da ya gabata wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwa da kuma jikatar mutane da dama labarin ya ƙara da cewa shugaban ƙasar turkiya ya sha alwashin cewa yana buƙatar kafa yankin tsaron ƙasar a cikin ƙasar syria mai tazar kilomita 30 daga kan iyakar ƙasar a cikin ƙasar syria don kare kudancin ƙasar daga hare-haren 'yan ta'adda shugaban ya faɗi haka ne a jiya a lokacin da yake jawabi a bikin ranar mata ta duniya a birnin ankara babban birnin ƙasar tun shekara ta 2014 ne da sojojin kasar turkiya suke mamaye da wasu yankuna a arewacin kasar syria nan gwamnatin kasar tana goyon bayan wasu 'yan ta'adda wanda suke son kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad na kasar ta syria gwamnatin kasar ghana na shirin bullo da wani shiri na fara sayan man fetur da dangoginsa ta rika biya da zinari maimakon dala amurka kamar yadda aka saba matakin dai don magance matsalar ragowar darajar kudaden kasar ne wanda kasar take fuskanta da kuma bukatar dala amurka wanda masu shigo da man fetur suke ta yi idan aka aiwatar da shirin kamar yadda aka tsara dai a kashi ɗaya na farko na shekara ta 2023 mai zuwa wannan zai canza tsarin biyan kuɗi tare da rage faduwar darajar kudaden ƙasar wanda mutanen ƙasar ke fama da shi ƙasar ghana da tana fitar da man fetur sannan ta dogara da shigo da tataccen mai don amfani al'ummar kasar tun bayan da matatar man fetur kasar wato tilo ya lalace a shekara ta 2017 wanda har yanzu ba a kammala gyararsa ba yanzu haka dai kasar ghana tana tattaunawa da asusun lamuni ta duniya wato imf don samun bashi a daidai lokacin da al'ummar kasar ke samar da koko da kuma zinari amma suna fuskantar matsalar tattalin arziki mai muni a tsakanin takwarorinta na kasashen duniya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kasashen da ke da tarihin cin zarafin bil'adama ba su cancanci yin magana kan haƙƙin bil'adama dangane da ƙasar iran ba khadija khairmi jakadiyar ƙasar iran a hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya da ke birnin vienna ce ta bayyana haka a taro na musamman karo na 35 na hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a birnin vienna a jiya juma'a hadiza ta yi watsi da taron tare da bayyana shi a matsayin na siyasa ce ta ce kasashen da ake ganin a matsayin gwarazan kare haƙƙin bil'adama a duniya wanda suka tafka muggan laifuka da cin zarafin ɗan adam na tsawon tarihi ba su isa su kira taro don ba da shawara kan kare haƙƙin bil'adama ba dakarun operation haɗin kai da ke arewa maso gabashin tarayyar najeriya sun kashe 'yan ta'addan boko haram biyar tare da kama ɗaya daga cikinsu da ransa a hannun su mamai da suka kai wa 'yan boko haram a jihar borno rahotanni sun bayyana cewa sojojin sun sami nasara ne a ranar alhamis a yayin da suka sami sahihiyar bayani na sirri dangane da inda mayakan boko haram suke a arewacin jihar borno kusa da garin mafa majiyoyin lege asiri sun tabbatar da cewa wani kwararre a fannin yaƙi da ta'addanci a ƙasar chadi ne ya ba wa sojojin wannan labarin wanda ya kai ga samun wannan nasarar masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Tuma da yanzu kuma ga shirin nan naku na muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH ku da sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da da zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da sa da zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na radio BOH. Da farko suna na Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Shugaban ƙungiyar haɗin kan matasan Nijar. Da yake muna karshen mako ina son isar min gaisuwa ta zuwa ga kumar Ilyasu Yakubu Digawa, Haɗabi mai kwamfuta Husaini Haruna da Magaran Sanisi Madatsai da Magaran, Kabiru Sule Usman Bakin Kason Taransa da Magaran Samariya Haruna Idris mazamni ƙasar Libya, Shitu Tayar Agades, Isa Bukar Tsoho mai albarka, Ibrahim Lara Gauta, eh, Shehu Kacalla Kafison ana zikiri Yahaya Dannu Azare, Kado da Diga ga ɗan Filanin Warji. Daga ƙarshe ina gaida ɗaukacin al'umma da ke saurara. sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen hausa na radio boh ibrahim haruna mai anguwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Radio Iran Radio mai albarka ni ne Alhaji Amman Tari daga nan gaya mai na gode muku da kuka ba mu dama muna gaida yan uwa da amina arziki daga karshen mako daga farko ne shugaban tahiya Hassan Barka ina gaishe ka da lanka. Lawa Abbali Agadas kai ma ina gaida ka Lawa Andu nan gaya mai kai ma ina gaida ka Isu Madattai ina gaishe ka Iliya Hamidin ina gaida ka Muhammad Dambari Bari kai ma ina gaida ka Rabi'u Sarki sha aiki yana gaishe ka shi da tare agadas kai ma yana gaida ka sani su madatai kai ma yana gaida ka isa mala agadas kai ma ina jinjina ma ina gaida ka kai da yallan ayuba arlet ayuba dogo arlet kai ma ina gaishe ka ina jinjina ma kai da madan da yara duka gaba dai alhaji muhammad hakimin kwara ina fatan kai ma kana lahiya wanda bai ji na nan shi ba shi ma duka ina gaida kowa ni ne alhaji amman tari daga nan ga mai ku tashi lami lahiya ina gaishe ka Assalamu alaikum sashen hana jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Lawali Amurken shugaba na kulab Big Tempo da magarin jamhuriyar Nijar. Sashen Hausa zan yi amfani da wannan dama da kuke bamu in gaida yan uwa da abokan arziki kamar su Raba mai aski shugaba da masu kira da sauraro. DJ Alisto shugaba na kungiyar haɗin kan matasan Afirka Musa da masu kwansili shugaba na gungun yan kulab da fata da kungiyoyi na garin da magarin Babaye Lefe Musa Umaru shugaba na karkuwar matasa da dukkan yan uwa da abokan arziki wanda suke sauraron wannan gidan rediyo mai albarka na jamhuriyar musulunci ta iran ina gaida asan barka da dukkan yan uwa da suke a kungiyoyi daban-daban na sha'ad da magana da kuma kasa baki daya mai magana na wani amurken shugaba na kunin bikitan fo da magaran jamhuriyar nijar assalamu alaikum biya usa mai magana abdulrahman amira mai tuwaran da magana da farko a gaida mu da su matattai su nusu matattai shugaba rabu mai aski dj alisu lawal amurken idi koriya na mai ramutuwa da الحجاب أجلس assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radio boh hausa ta hiran mai magana sa'adu isa jamfuri nijar jihar tawa mazaunin kasar gambia a da hakin muna karshen mako za mu gaida yan uwa da aminan arziki da farko ina gaida shugaban wannan shiri hassan barka da abokan aikinsa ina gaida isufu madattai a sanisi madattai ina gaida kadir riga dan fulani warji ina gaida tsoho mai albarka a birnin yamai ina gaida a babban wajen kanina wanda yake birnin kwanni ina gaida kanina rabu'u wanda yake a kasar cote d'ivoire yana gaida iya abdullahi isa mazaunin kasar cote d'ivoire ina gaida alhaji ali saliku mazaunin kasar gambia yana gaida alhaji adamu a mazaunin kasar senegal mai magana sa'adu isa jamhuri nijar jihar tawa mazaunin kasar gambia na gode boh hausa a tashi lafiya. Assalamu alaikum Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran. Sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin baki mazan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaishe gaishe na ga yan uwa da abokan arziki kamar haka akwai Hassan Barka mai gabatar mana da shiri a wannan gida mai albarka akwai Ibrahim Euro Modaki akwai Ayuba Sarkin Hakuri Lafiya akwai Sunusi Madatai da Magaram akwai isufu maɗatai da magaram akwai yakuba mai aski ba ka akwai tasiri unguwar tudu da magaram akwai mamman sani dauda cinwazza akwai ibrahim haruna mai anguwa bingira boza akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai nazifi ibrahim dogar malam shagari akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai kaduwar diga ga dan fulanin warji akwai babangida bugu fajewa ta kai akwai isa jika mai saje toro da fatan dukkaninsu sun ci suna cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su kwamara tiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarihin najeriya ku tashi lafiya boh mun gode da wannan dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin baki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio murya musulunci ta iran sudana na fi baban nafisa dan wale zama zaunin birnin tarayya abuja nigeria eh ganin muna karshen mako kuna ba mu dama muna gaishe da yan uwa da amanan arziki na farko zan gaishe da hassan barka shagoran wani wanga shiri eh, sai ibrahim haruna dan bangira shugaban kungiyar matasan nijar eh, da ke can kasar kemaru alayyar allah kai ma sa'adu isa dan jihar ta mazaunin gambia eh, don gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga bakari roga roga akwai banzima can garin agadez akwai yakubu mai aski ba daraka akwai sanushi madattai don gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga baba tsoho mai albarka wanda ke can garin yamai akwai mamara matu dukansu a can garin yamai na ku na fi babban nafisa dan zan mazaunin birnin tare Abuja Nigeria. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran BH Hausa mai magana Muji Muhammadu wanda aka san da suna Muji Soja mai adai da tasahu anan zandar da magaramin kofar likitar Duzi ina so in yi amfani da wannan dama ta karshen mako in ga da yan uwa da abokan arziki da farko mana san barka ina jinjina maka ina maka fatan alheri yana eh, gaida Sunusi Madattai Isu Madattai shugaba Raba mai aski Akwala Lanse mai adai da tasahu Dozman Taksi Moto ina gaida Banani wanda ake cewa Adakila wanda yake bakin ofital akwai Shayebu wanda aka san da suna Areba Dangana wanda yake nan bakin ofital akwai akwai sj sai da san wanda ake cewa sarki wanda yake nan bakin hospital akwai lawal wanda aka sani da gullusuwa akwai nasir wanda ake cewa kasa akwai sani bakasa ne wanda aka sani da suna dabo akwai abubakar sadiq wanda ake cewa mijin balbela da sauran eleman kowa da kowa ina muku fatan alheri na gode biyu da hausa radio ta mai magana miji muhammadu wanda aka sani da suna miji soja mai a da sahu a nan zandar da magaram kohol ta dutse a tashi lafiya salamu alaikum biyu wata hausa da farko suna na usaina haruna wanda yake a da magaram a nan kofatar a yau na shigo wanga gida domin isar da saƙon an gaishe-gaishe da aka saba duk ƙarshen mako da farko ina gaida mai gabatar da shirin nan wato asan barka akwai sanusi maɗattai akwai ibrahim haruna bindira mazaunin ƙasar kamaru shugaba na haɗin kan matasan nijar akwai raba mai aski akwai abdulaziz prezi akwai badamasi kwansil akwai magaji karu da yake a tarayyar najeriya jigawa ina muku fata alkhairi ku tashi lafiya biyu hausa mai magana Usaina Haruna. Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu BOH mu da haka. mai magana na Wajendu daga Miami a jamhuriyar Nijar. Kasanto muna karshen mako da lokaci ne da kuke ba mu dama mu miƙa gaishe gaishe da yan uwa ga amina arziki. Da farko da yana miƙa gaisuwa ta ga manajan wannan shiri Malam Hassan Barka tare da dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka musamman Malam Abdullahi Salu da sauran ma'aikatan. Eh, idan na fara daga nan garin Miami akwai babban mai lajadi yana fatan Allah Allah ta'ala ya kara masa lafiya akwai Alhaji Amman Tari akwai Malam Musa hamma akwai Malam Musa Haris akwai Malam Usman Komanda <clears throat> da dai sauran duk masu sauraron ku a nan garin Yami akwai kuma Dawo Alhaji abadi da yake garin Agadez akwai Alhaji Ibrahim akwai Alhaji Mustapha da Akushin da Alhaji Mai Buka kasuwantar da mun koma garin ta akwai Alhaji eh, akwai Ibrahim Alhaji Saidi da yake garin ta yana fatan yana cikin cikin ƙoshin lafiya tare da iyalansa. sashen hausa na gidan radio iran da suna na sanusi madadai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar niger kuma a yau na shigo wannan fili ne dauke da sakonnin sada zumunta zuwa ga yan uwa da abokanan arziki da farko isuhu madadai da magaram usainu stargawan kwalliya da magaram abdulrahmanu da aka sani da abdul kibiya da magaram maje soja mai adaidaita yakuba mai aski ba da raka a tasiu anguwar tudu da magaram akwai usainu haruna wanda ke anguwar kofa tara a nan da magaram abdulmana da idi kore waɗanda suke mera mituwa tuareg a nan da magaram ina mika sakon gaisuwa zuwa ga kabiru sula usman a nan da magaram hassan elashi umar shi ma a nan da magaram yake akwai mamman buniya yakubu a washe a madadinsa ina mika sakon gaisuwa zuwa ga membobin gurup komi da ruwanka sai kuma haruna ibrahim bingirawa shi din ma ga madadinsa ina gaida membobin gurup din association haɗin kan matasan nijar ina mika sakon gaisuwa zuwa ga alkasim baba liman ahar a jihar agadas akwai alkasim a nan agadas din sai kuma city tela akwai banzema sai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ba zan manta da Ilyas Yakubu Digawa ba Kadura Diga ga dan fulanin warji akwai haɗabi mai kwamfuta mai ma Nazifi Ibrahim Rigar Malam Shagari da dukkanin al'ummar da ke sauraron tashar radio BOH Hausa Sanusi Madatai da Magaram ina gaida su. To da fatan dukkanin waɗanda ka da sun ji sakonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya To sai a gyara zama domin aji shirin nan na duniyarmu a yau. duniyarmu a yau.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 makamai masu linzami da jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki idan har 'yan gwagwarmayar yemen suka sake kaddamar da harin ɗaukan fansa kan ƙasar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Shafin watsa labaran rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ya watsa labarin cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta girka na'urar tsaron sararin samaniya a haɗaɗɗiyar daular larabawa da nufin samar da kariya wa ƙasar daga wani harin ɗaukan fansa da za ta fuskanta daga sojojin Yemen da dakarun sa kai na ƙasar. Shafin watsa labaran rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila na Break Defense ya ba da labarin cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta girka na'urar tsaron sararin samaniya a kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa kirar barak a wata yarjejeniyar tsaro da aka cimma tsakanin mahukuntan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da na haramtacciyar kasar isra'ila da nufin samar da kariya ga kasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa daga duwani harin ɗaukan fansa da za ta sake fuskanta daga makamai masu linzami ko jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki daga ɓangaren sojojin yemen da mayakan kungiyar ansarullah ta mabiya husi ta kasar kamar yadda a ƙarƙashin yarjejeniyar nan gaba gwamnatin ta haramtacciyar kasar isra'ila za ta ƙara wasu nau'o'in na'urorin kariya ga kasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa har ila yau shafin watsa labaran rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila ya bayyana cewa wannan wata yarjejeniya ce mai mahimmancin gaske ta makudan kuɗaɗe saboda mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa suna buƙatar na'urorin kariya masu yawa da za su kafa a wurare daban-daban masu mahimmanci domin samun kariya daga hare-haren makamai masu linzami da jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki da sojojin yamin da dakarun ƙungiyar ansarullah ta mabiya husi suke amfani da su wajen ɗaukan fansa kan hare-haren da ƙasarsu take fuskanta daga daga rundunar kawancen saudiya da na haɗaɗɗiya daular larabawa da ƙawayensu da suke mamaye da ƙasar ta yemen shafin watsa labaran rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya kuma jaddada cewar tun a watan janairun wannan shekara ce mahukuntan ƙasar haɗaɗɗiya daular larabawa suka buƙaci gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan wadadata da na'urorin kariyar bayan da ƙasar ta fuskanci munanan hare-haren ɗaukan fansa daga rundunar sojin yemen da na mayakan ƙungiyar kungiyar ansarullah ta mabiya hosi ciki har da lugudan wuta kan babban filin jirgin saman kasa da kasa da ke birnin abu dhabi a cewar wani rahoton baya-bayan nan game da batun sayarwa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da na'urorin tsaron sararin samaniya daga haramtacciyar kasar isra'ila kirar barak akwai kuma batun samar da wasu nau'o'in na'urorin sararin samaniya na daban ga kasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa da suka haɗa da wasu makamai masu linzami na tsaron sararin samaniya da jimilar su za su kasance guda biyar wato barak mx barak interceptor barak er da kuma barak lrad shafin watsa labaran rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila ya kara da jaddada cewa kasuwar makaman haramtacciyar kasar isra'ila a kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ba ta takaita kan makamai kirar barak ba kawai domin kamfanin israel aerospace industry yana gudanar da wasu nau'o'in sabbin kere-kere na zamani ɗori akan tsarin na'urorin tsaron sararin samaniya barak 8 na asali kamar yadda shafin watsa labaran rundunar sojin ya yi nuni da cewa a baya-bayan nan kasar morocco ta sayi na'urar tsaron sararin samaniya kirar barak mx kuma a cewar kamfanin israel aerospace industry na'urar tsaron sararin samaniya ta kirar barak mx na'urar tsaro ce mai motsi wacce aka tsara ta kan tubalin kalubalantar duk wani nau'in barazana da za a fuskanta a sararin samaniya cikin dare ko rana kuma a kowane irin yanayi da sararin samaniya ya kasance kamar yadda na'urar za ta iya ɗaukan wasu makamai masu linzami da za su ci gajeren zango daga kilomita 35 zuwa kilomita 150 shafin watsa labaran rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya yi nuni da cewa tun bayan fara kulla alaƙar jakadanci tsakanin wasu ƙasashen larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila a shekara ta 2020 wato ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain da kuma ƙasar maroko gami da sudan kamfanonin ƙere-ƙeren makamai da suke haramtacciyar kasar isra'ila suke zaman haƙuri zuwa lokacin da kasuwar makamansu za ta buɗe ta yadda za a samu ƙarin wasu kasashen musulmi da na larabawa da za su shiga cikin sahun kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila lamarin da zai sanadiyar buɗe fagen cinikin makamai da sabbin ƙawayen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yayin da a halin yanzu haka kamfanonin ƙere-ƙeren makamai suka cimma yarjejeniyar sayar da makamai na maƙudan kuɗaɗe fiye da dalar amurka biliyan uku kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa dai ta wurga kanta cikin masifar yaƙi a ƙasar yemen ce ƙarƙashin rundunar ƙawancen saudiya sannan bayan samun tasiri a ƙasar ta yemen ta hanyar kafa sojojin haya ta ɗauki matakin mame wasu lardunan ƙasar. tare da fara gudanar da irin nata salon bakar siyasar mamaya kan ƙasar a matsayin mai cin gashin kanta inda ta yi ƙaurin suna a fagen aiwatar da siyasar babakere da mame wasu lardunan yemen masu tarin arzikin man fetur da iskar gas gas sakamakon haka a ranar litinin 17 ga watan janairun wannan shekara ta 2022 rundunar sojin yamen da dakarun kungiyar ansarullah ta mabiya hosi ta kasar suka fitar da bayanin cewa sun kaddamar da hare-haren daukan fansa kan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa inda suka bayyana cewa hare-hare ne na musamman kan kasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa tare da jaddada cewa hare-haren sun haɗa da wurare masu muhimmanci a birnin abu zabi da dubai ta hanyar jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki da kuma makamai masu linzami masu fuka-fukai cruise a farkon bayanin da ya fito daga mahukuntan kasar haɗaɗɗe daular larabawa sun tabbatar da cewa hare-haren an kaddamar da su ne ta hanyar jiragen sama marasa matuka ciki a birnin abu zabi da suka janyo hasarar mutuwar mutane uku kacal 'yan kasashen waje indiya da pakistan kuma mutanen sun mutu ne sakamakon fashewar tankan man fetur a yankin masana'antu na musaffa da ke birnin abu zabi sannan mahukuntan haɗaɗɗe daular larabawa suka yi furuci da kamawar gobara a kusa da filin jirgin saman birnin abu zabi jaridar wall street journal ta kasar amurka ta bayyana cewa binciken farko-farko da mahukuntan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa suka gudanar kan hare-haren ɗaukan fansa da rundunar sojin yemen da dakarun ƙungiyar ansarullah ta kasar suka kaddamar kan birnin abu zabi na kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa binciken ya tabbatar da gaskiyar rahoton da ɓangaren kasar yemen ya gabatar kan yadda ya kaddamar da hare-haren da nau'o'in makamai na zamani jaridar wall street street journal ta nakalto daga jami'an da suke da masaniya kan hakikanin bincike da mahukuntan haɗaɗɗe daular larabawa suka gudanar kan hare-haren cewa hare-haren da rundunar sojin yamen da dakarun kungiyar ansarullah ta kasar suka kaddamar kan haɗaɗɗiyar daular larabawa ya fayyace yadda kasar yamen ta ƙara samun gagarumar ci gaba a fuskar karfin soji kamar yadda binciken mahukuntan kasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa ya ƙara da cewar tabbas ɓangaren kasar yamen ya yi amfani da nau'o'in makamai daban-daban na zamani kamar yadda ya bayyana inda makaman suka haɗa da makamai masu linzami na balastik da jiragen sama marasa matuƙa ciki ciki da kuma makamai masu linzami masu fuka-fukai a nashi bangaren kamfanin dillancin labaran associated press ya watsa rahoton da ya dauka kan hare-haren birnin abu dhabi ta hanyar tauraron dan adam yana mai fayyace cewar hare-haren bangaren kasar yemen sun janyo barna a yankin masana'antu na musaffa da ke shiyar kudu maso yammacin birnin abu dhabi fadar mulkin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa watsuwar labarin ke da wuya kasashen duniya da na yankin gabas ta tsakiya suka fara nuna alhininsu ga kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa kamar yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta jaddada goyon bayanta ga kasar haɗaɗɗiyar daular ta larabawa hotunan da kamfanin dillancin labaran associated press ya nuna bayan ɗaukar su daga tauraron ɗan adam mallakin kamfanin planet an ga yadda bakin hayaki yake tashi daga ma'ajiyar man fetur a kamfanin mai na kasar da ke birnin abu dhabi adnok a yankin masana'antu na musaffa kamar yadda wasu hotuna da tauraron dan adam ya dauka bayan kaddamar da har-haren suke nuna alamun yadda wuta ta yi barna a rumbun ma'ajiyar mai na masana'antar hakika masar ta saudiya ta shelanta yaƙi kan ƙasar yemen ne tun a ranar 25 ga watan maris na shekara ta 2015 da sunan neman dawo da tsohon shugaban ƙasar mai murabus kan karagar mulki abdulrabu mansur hadi domin ci gaba da kare mata munanan manufofinta kan ƙasar bayan samun cikakken goyon bayan ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda wasu daga cikin ƙasashen yammacin turai suke tallafa mata da makamai da dabarun yaƙi sannan wasu ƙasashen kasashen larabawa da na afirka suka shiga cikin rundunar kawance da aka kafa da nufin murkushe al'ummar yemen cikin hanzari da suka hada da kasashen masar maroko jordan sudan haɗaɗɗiyar daular larabawa kuwait qatar bahrain da ƙungiyar zaratan sojojin hayar amurka ta Black blackwater da a halin yanzu ake kira da academy baya ga kasashen arewacin afirka da gabashi da suka hada da jibuti eritrea da somalia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 iran bismillahir rahmanir rahim jama saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na muleka iran shirin ne da ke kawo muku bayanai game da muhimman wuraren yawon shakatawa da na addini masu daɗan tarihi da ke nan ƙasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga 'yan ƙasashen waje masu son zuwa yawon shakatawa domin kashe kwarkwatar ido a nan ƙasar iran da fatan masu wariya su kwanci tare da mu domin jin cikin shirin amma kafin nan bari su abin da kamar tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin shirin. A yau shirin namu zai kawo muku tarihin wasu muhimman wurare ne da ke da ɗan tarihi a nan Iran, kuma ake zuwa wajen domin kashe kwarkwatar ido. a yau za mu a garin mangare cibiyar yawon buɗe ido ta ƙasar iran da ke birnin kuzistan ƙauyen shakatawa na mangare ƙauye ne da ke yankin da ke da tsaunuka kuma yana da wurare masu kyau na ɗabi'a da ke jin hankula kuma yana da bishiyoyi daban-daban kamar ruman inabi ɓaure da dai sauransu lambun ruman na mangare yana ɗaya daga cikin hanyar samun kuɗaɗen shiga na al'ummar wannan ƙauyen duk shekara a ƙauyen mangare bisa la'akari da yawan lambun ruman da suke da shi iyalai suna yin bikin baje kolin ruman da sauran 'ya'yan itatuwa da suke da shi irin yanayin ruwa da iska da lambuna daban-daban da dabbobi da muhalli mai kyau ya sa aka mayar da wannan yanki ya koma cibiyar yawon bude ido da ke yankin guzistan. to yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa ƙoramar abbas abad da ke garin Bishar. kyakkyawar ƙoramar abbas abad da ke garin Bishar tana daga cikin muhimman wurare masu jan hankali na yawon shakatawa da ke lardin manzandaran a nan ƙasar iran a gefen wannan ƙoramar akwai lambuna guda goma masu girman hekta 140 tara daga cikin waɗannan lambuna an yi rijistar sunayensu a hukumar unesco ta kula da ababen tarihi da al'adu na majalisar ɗinkin duniya kuma tana daga cikin muhimman lambuna da suke kan tudu ba a cikin sahara ba kuma an gina waɗannan wuraren tarihi ne bisa umarnin sarki abbas sarkin farko a daular safawiya a nan ƙasar iran a tsakanin shekara ta 120 zuwa shekara ta 121 hijira kamariya kuma ya kunshi korama fada lambu wajen wanka da dai sauransu wannan kenan game da waɗannan wuraren shakatawa guda biyu masu daɗan tarihi da suke ɗaukar hankali a nan ƙasar iran kuma kada sha'afa wannan shiri fa yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran yanzu kuma shirin namu zai ci gaba da za mu kawo muku wani sabon wuri mai ɗaukar hankali a nan ƙasar iran wato lambun fadar akbariya mai ɗaukar hankali mai ɗan tarihi da ke birnin birjan a lardin khorasan ta kudu irin yadda aka tsara yanayin ginin lambu da fadar akbariya ya sa masu yawan shakatawa na kasashen waje suke ɗauki zuwa wannan wuri domin kashe kwarkwatar ido tsarin gini na musamman da aka yi a fadar akabariya yana ɗaya daga cikin tsarin gini na musamman a duniya domin an yi amfani da salon tsarin gini na turkawa da kuma wani bangare na salon ginin mutanen rasha da kuma salo na irin gini na musulunci wanda su ne suka haɗu suka ba da yanayin tsarin gini mai kyau ga wannan fadar mai cike da tarihi. yanayin yadda aka yi tulluwar fadar da babban falo da aka kawata shi da madubi na daga cikin kyawawan abubuwa da suka kawata fadar akbariya wannan fadar da wani bangare aka mayar da shi wajen adana kayan tarihi ya hada da bangaren adana kayan gargajiya da kuma batun mutumi da kuma bangaren kayan tarihi na namun daji kuma an gina matar akbariya ne a zamanin daular kajarawa a wani zama da hukumar kula da al'adu da tarihi na majalisar ɗinkin duniya unesco ta yi a shekara ta ɗaya ta sanya wannan wuri a matsayin ɗaya daga cikin ababen tarihi na duniya har ila yau a shekara ta 1999 ne aka sanya lambu da fadar akbariya cikin jerin ababen tarihi da ake girmamawa na ƙasa a nan ƙasar iran to ma saurare ga shi mun kwaro bayani amma lokaci ya riske mu ya zama wajibi in jalin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu daga wani sabon shirin inda za mu kawo muku wani bayani game da irin ci gaban da kasar iran ta samu a bangaren yawon shakatawa da hakan ya sanya ta a cikin na gaba-gaba a duniya a wannan bangaren amma adinin wanda suka taimaka har shirin ya kammala ko ji shi kamar haka ni madugun shirin nake cewa ku kasance tare da mu a mu na yanar gizo www.tv1.ng domin jin sauran shirye-shiryen da gabatar muku. masu rado yanzu ga shirin naku na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da haka. kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun dirar mikiyar da jam'iyyar annahada ta ƙasar Tunusiya ta yi ne kan shugaban ƙasar Kais Sa'id da matakin da 'yan adawan ƙasar suka ɗauka yawa na hana juyar da tunusiya zuwa ga tsarin kama karya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. mai ba da shawara ta fuskar siyasa ga shugaban jam'iyyar annahada ta kasar tunusiya riyad ashu'aibi ya yi furuci da cewa idan ba don gwamnatin kasar tunusiya karkashin shugabancin kais sa'id ta fuskanci turjiya daga 'yan adawar kasar ba babu shakka da halin 'yanci da kare haƙoƙin ɗan adam a kasar sun shiga cikin mummunan ƙangi a tunusiya amma duk matakan da gwamnatin kasar ta ɗauka da suka saba doka sun fuskanci ƙalubale don haka ala tilas ta janye daga kan munanan manufofinta duk kuwa da matakan da ta ɗauka na gurfanar da 'yan adawa a gaban kotu da nufin tuhumar su da manyan laifuka musamman cin amanar ƙasa tun bayan da kasar tunisia ta shiga cikin halin dambarwar siyasa yau kusan shekaru biyu bayan da shugaban kasar kai sa'id ya ɗauki matakin rusa gwamnatin kasar ƙarƙashin jagorancin firayim minista hisham almashishi da dakatar da ayyukan majalisar dokokin kasar tare da cin rigar kariya ga mambobinta a ranar 25 ga watan yulin shekara ta 2021 sakamakon matakin da al'ummar kasar ta ɗauka na gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da yadda harkar tattalin arzikin tunisia ta taɓarɓare da kuma tsanantar matsalar annobar corona a wancan lokaci wacce ta haifar da rugujewar tsarin kiwon lafiyar ƙasar shugaban kasar tunisia kais sa'id ya mai gurbin majalisar dokokin kasar da na zartarwa da umarnin shugaban kasa na musamman inda ya gabatar da jawabi a gidan talabijin ɗin kasar da a ciki ke bayyana cewa a ƙarƙashin ayar dokar kasar tunisia ta tamanin ya sanar da dakatar da firayim ministan kasar hisham almashishi tare da rusa majalisar ministocinsa game da dakatar da majalisar dokokin kasar da take wakiltar al'ummar tunisia da kuma cire rigar kariya gare su yana mai da'awar cewa dokar ta kuma ba bashi hurumin gudanar da harkokin kasar ta tunisia da kuduri ta musamman sannan ya jagoranci zaman taro na musamman da shugabannin soji da na tsaron kasar a fadar mulkin shugabancin kasar mai ba da shawara ta fuskar siyasa ga shugaban jam'iyyar annahada riyad ashu'aibi ya bayyana cewa tun a wancan lokaci jam'iyyar annahada ta fitar da shirinta na siyasa da yadda za ta kalubalanci sabon yanayin da kasar tunusiya ta shiga kuma ɗaya daga cikin muhimman matakan da ta ɗauka a fagen siyasa shine adawa da duk wani matakin juyin mulki ga kundin tsarin mulkin ƙasa tana mai jaddada cewa dole ne duk wani lamari da ya shafi ƙasa ya kasance na dukkan dukkanin al'ummar kasar ce kuma ba ya kamata a juyar da shi zuwa ga matsalar jam'iyya ko batun da za a zargi wani rukuni na al'ummar tunusiya kamar yadda tun a farkon bullar rikicin shugaban jam'iyyar annahada kuma shugaban majalisar dokokin kasar rashid gannushi ya bayyana matakin da shugaban kasar kais sa'id ya dauka a matsayin yin hawan kawara ga tsarin dimokuraɗiyya tare da yin kira ga al'umma kan ta fito zanga-zangar nuna rashin amincewa da matsayin shugaban kasar kais sa'id lamarin da ya janyo rarrabuwan kai a tsakanin al'ummar tunusiya tsakanin masu adawa da matakin shugaban kasar da masu goya masa baya sakamakon haka shugaban kasar tunisia kais sa'id ya kafa dokar ta ɓaci ta hanyar hana fitar dare har na tsawon wata guda daga ranar 26 ga watan yulin wannan shekara daga karfe 7 na yamma zuwa karfe 6 na safe sannan bayan karewar wa'adin dokar ta ɓacin shugaban kasar kais sa'id ya kara wa'adin dokar daga ranar 24 ga watan agustan shekara ta 2021 sannan a ranar 13 ga watan disamban shekara ta 2021 that shugaban kasar ya fitar da sanarwa kai tsaye ga al'ummar kasar cewa za a hanzarta gudanar da zaben 'yan majalisun dokokin kasar a ranar 17 ga watan disamban shekara ta 2022 amma yana mai dogewa kan matsayinsa na ci gaba da dakatar da ayyukan majalisar dokokin kasar don haka a ranar 30 ga watan maris 'yan majalisun dokokin tunusiya suka gudanar da zaman tattaunawa daga nesa ta hanyar na'urar sadarwa inda zaman tattaunawan ya cimma matsaya daya kan fitar da doka mai lamba daya a shekara ta 2022 da ya fayyace yin watsi da umarnin shugaban kasa na musamman wanda ya fitar a ranar 25 ga watan Yulin shekara ta 2021 ta rusa majalisar dokokin kasar. kamar yadda mai ba da shawara ta fuskar siyasa ga shugaban jam'iyyar annahada riyad ashu'aibi ya jaddada cewa tun a farkon bullar rikicin tunusiya suka kwadaitar da jama'ar gari da jam'iyyun siyasa da kuma kungiyoyin fararen hula gami da jami'an tsaro kan haɗa kai domin tunkarar wannan juyin mulki ga kundin tsarin mulkin ƙasa kuma haka lamarin ya kasance bayan wasu 'yan watanni da bullar rikicin ƙasar sun kai ga kafa kungiyar ceto ta ƙasa wacce ta kunshi kungiyoyi da jam'iyyun siyasa fiye da tara a ƙasar kuma wannan kungiya ita ce har yanzu take jagorantar yunkurin masu adawa da juyin mulkin ranar 25 ga watan yulin da nufin kawo sa. Riyad Ashu'aibi ya kara da cewa bayan shekara guda da rabi kungiyar ceton ƙasa tana gudanar da fafutukarta a halin yanzu ya bayyana cewa manufofin gwagwarmayar siyasar ta suna samun nasara a fili kuma mafi muhimmanci daga cikinsu shine kare 'yancin dimokuraɗiyya da hana gwamnatin shugaba kai sa'id ɗaukar matakan wuce gona da iri domin tauye haƙoƙi da 'yancin ɗan adam a ƙasar sai dai mai ba da shawara a fuskar siyasa ga shugaban jam'iyyar annahada ya yi furuci da cewa tabbas akwai wasu matakan wuce gona da iri da aka tabka a ƙarƙashin gwamnatin kais sa'id duk da cewa ba don gwagwarmayar da aka yi ba babu kokonto da matsalolin take haƙoƙi musamman haƙƙin ɗan adam da sun yi ƙamari a ƙasar yadda ba za su misaltu ba mai ba da shawara ta fuskar siyasa ga shugaban jam'iyyar annahada riyad al-shu'aibi yana mai jaddada cewa a halin yanzu duk wani matakin wuce gona da iri da gwamnatin kai sa'id za ta gudanar ba zai shige cikin sauki ba saboda matsin lamba da gwagwarmaya sun ƙara ƙarfi musamman daƙile barazanar hukunta mutane ƙarƙashin kotun soji ta hanyar juya akalar zarge-zarge zuwa ƙarƙashin dokar cin amanan ƙasa da kuma ƙoƙarinsa na hana gudanar da zanga-zangar lumana gami da ƙuntatawa aikin jarida da tofa albarkacin baki musamman ganin yadda a halin yanzu dukkanin batutuwan saba wa dokoki suna nan ana ci gaba da tattara su da kuma batutuwan cin zarafi kamar yadda akwai gwagwarmaya mai karfi da take kula da waɗannan al'amura a fagen siyasa da ƙungiyoyin fararen hula tare da ƙalubalantar su dangane da ƙoƙarin ƙungiyar ceto ƙasa da kuma imanin cewa ta samu gagarumar nasara a ayyukan da aka ɗora mata a shu'aibi ya yi nuni da cewa bayan tsawon shekaru masu yawa tun daga zamanin shugaban kama karya marigayi zainul abidin bin ali 'yan siyasa suna rarrabe ɗauke da mahanga mabambanta kamar yadda saɓani da rikice-rikice suka yi kamari a tsakaninsu da kuma rashin jituwar jam'iyyu da matsalar mahanga ta bai ɗaya akan harkokin tafiyar da ƙasa sannan bayan gudanar da juyin jihali ba da daɗewa ba aka samu gwamnatin da ta zo ta ƙara tarwatsa al'ummar ƙasa tare da raba tsakanin 'yan siyasa da ma al'ummar ƙasar sakamakon haka abu ne mai tsananin wuya cewa ƙungiyar ceton ƙasa za ta samu gagarumar nasara a dukkanin ayyukanta kuma ba abu ne mai sauƙi ba musamman bayan tsawon shekaru ana rayuwa cikin ƙangin rarrabuwan kai da rashin jituwa gami da rashin manufofi na bai ɗaya da aka sanya a gaba domin 'yantar da ƙasa cikin ɗan gajeren lokaci a kai ga gagarumar nasara sai dai iyaka abin da zai samu gwargwadon iko hakanan shu'aibi ya ƙara da cewa ba abu ne mai sauƙi ba al'umma ta yi tarayya akan manufa guda ba tare da samun wasu da za su tafi akan kalubalantar juyin mulki da aka yi a tunusiya a ranar 25 ga watan yulin shekara ta 2001 ba da nufin neman komawa kan tafarkin dimokuraɗiyya sakamakon haka samun gagarumin haɗin kai tsakanin 'yan siyasa da ƙungiyoyi akan tubalin nuna ƙiyayya ga juyin mulki ga kundin tsarin mulkin tunusiya wata babbar nasara ce a nashi bangaren dan majalisar dokokin kasar tunisia daga jam'iyyar annahada bilkasim hassan a tun farkon bullar rikicin ranar 25 ga watan yulin shekara ta 2021 ya zargi shugaban kasar tunisia kais sa'id da rura wutar rikicin siyasar kasar yana mai jaddada cewa maimakon shugaban kasar kais sa'id ya yi kira kan gudanar da gyara a tsarin shari'a da majalisar dokokin kasar kamata ya yi ya ɗauki matakin gudanar da gyara a tsarin shugabancin kasar bayan da ya fitar da tsarin shugabancin kasar daga tsarin kundin mulkin kasa saboda gudanar da mulkin tunusiya shi kadai a zantawarsa da gidan talabijin na al'alam na kasar iran bilkasim hassan da majalisar dokokin kasar tunusiya daga jam'iyyar annahada ya yi dirar mikiya kan shugaban kasar kai sa'id yana mai jaddada cewa maimakon da awarsa ta cewa yana son gudanar da gyara a tsarin shari'a da majalisar dokokin kasar to kamata ya yi ya kyautata niyyarsa wajen gudanar da gyara gyara a tsarin shugabancin kasar ta hanyar tafiyar da shi a kan tubalin da kundin tsarin mulkin kasar ya shimfiɗa yana mai jaddada cewa shugaba kai sa'id ya tattara matsayin bangaren dokoki da gudanarwa wa kansa kamar yadda yake yunkurin mallake haƙƙin harkar shari'a wa kansa dan majalisar dokokin kasar ta tunisia ya kara da cewa shugaba kai sa'id yana son yi magana karkashin tsarin doka bayan mame bangaren samar da dokokin kasa da yin kafar ungulu ga tsarin dimokuraɗiyya bilkasim hassan yana mai jaddada cewa bayan shugaba kai sa'id ya rusa bangaren samar da dokokin kasa da yin kafar ungulu ga tsarin dimokuraɗiyya ta hanyar gabatar da kansa a mardinsu Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin ku huta lafiya. sai a zama domin aji labarin duniya a takaice. a jiya juma'a ce kungiyar kwallon kafa ta kasar iran time milli ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta wales da ci biyu da babu a wasanta na biyu a gasar kwallon kafa ta fifa 2022 da ke gudana a halin yanzu a kasar qatar tashar talabijin ta press a nan tehran ta bayyana cewa time milli ta sa kwallo na farko a ragan wales a minti 99 da fara wasa sannan ta sa na biyu kuma da minti 101 a jere nasarar da tima milli ta samu dai ta sa kafafen yada labarai masu adawa da jumhuriyar musulunci ta iran suke nuna bakin cikinsu da samu wannan nasarar sannan sun fito fili sun nuna bacin ransu da hakan a yayin da mutanen ƙasar iran kuma suka fito kan tituna suna murna da kuma daga tutar ƙasar kan wannan nasarar. shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan ya sha alwashin shata yanki mai aminci a kan iyakar ƙasarsa da ƙasar siriya don kare yankin kudancin ƙasar daga hare-haren kurdawa 'yan tawaye na ƙungiyar pkk tashar talabijin ta press tv nan tehran ta bayyana cewa shugaban ya ɗauki wannan matakin ne bayan wani harin ƙunan baƙin wake da aka kai a birnin istanbul a makon da ya gabata wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwa da kuma jikatar mutane da dama labarin ya kara da cewa shugaban kasar turkiya ya sha alwashin cewa yana buƙatar kafa yankin tsaron ƙasar a cikin ƙasar syria mai tazar kilomita 30 daga kan iyakar ƙasar a cikin ƙasar syria don kare kudancin ƙasar daga hare-haren 'yan ta'adda shugaban ya faɗi haka ne a jiya a lokacin da yake jawabi a bikin ranar mata ta duniya a birnin ankara babban birnin ƙasar tun shekara ta 2014 ne dai sojojin kasar turkiya suke mamaye da wasu yankuna a arewacin kasar syria nan gwamnatin kasar tana goyon bayan wasu 'yan ta'adda wanda suke son kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad na kasar ta syria gwamnatin kasar ghana na shirin bullo da wani shiri na fara sayan man fetur da dangoginsa ta rika biya da zinari maimakon dala amurka kamar yadda aka saba to da haka muka zo ƙarshen dukkanin abubuwan da zamu gabatar muku a cikin wannan fito da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma muna gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh